Shiru shiru ba buɗe masa ba sai ya ƙara gyara tsayuwarsa tare da kai hannuwa ya ci gaba da yin nokin ɗin. Daga ƙarshe kuma ya koma buga dobel saboda jin shiru har ya soma gajiya. Kuntun tsaki ya ja tare da ciro wayansa har ya soma lalubo numbanta sai ya ji kamar ma ana ƙoƙarin buɗe masa. At the same time ana faɗin who is there at the door. A littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗora ba tare da ɓata lokaci ba. Littafin Sharif. Jin wata murya daban ba na Hasina ba, hakan ne yasa ya ƙi amsawa sai ya yi shiru yana tsira idanuwansa a wurin. Few seconds aka buɗe kofan, Nana ta bayyana a gabansa yayin da idanuwansa suke shige a cikin nata. Kallon kallo suka soma yi wa juna wayar shi Sharif tuni ya bi jikinta da kallo da wani irin yanayi da tuni ya bi ya sauya gaba ke ɗaya. Tana tsene rike da kofan daga ita sai daurin kirji. Farin tawul ne kal a jikinta ta daura wanda ya rufe mata saman kirjinta da cikinta. But gaba ɗaya santala talancin yoyinta a waje suke. Haka ma gashin kanta wanda ma ta baza shi har kafa har kafadunta. na attachment mai ruwan goro da style ja a ciki. Kasancewar Nana ta taɓa ganinsa sau ɗaya duk da ɗan nesa ne tsakaninsu, ba sanin ba kallon kudilla ta yi masa ba amma sai da gabanta ma ya faɗi hada idanuwa da suka yi ko ba a faɗa mata ba ta tabbatar wannan kyakkyawan saurayi da ke gabanta shine boyfriend ɗin Hasina yayin da a wannan lokaci Sharif shi kuma mamakin ta yake yi musamman kallon da yake sauke mata a karon farko a kuma kallon farko zuciyarsa sai da ta hautsi ne saboda ganinta kallo ɗaya da ya yi mata ya fahimci wace ce ita idanuwanta da suke a tsaitsaye a buɗe sun fallasa mishi ba ƙaramar 'yar duniya ba ce ita bare yadda ma ya ga bakinta da hancinta an zura ɗan kunne a jiki idanuwan nan sun sha eyelashes duk babu ma makeup a fuskanta amma kan in ka kalli ta kasan cewa cikakkiyar 'yar bariki ce hannayenta ya bi da kallo waɗanda suka sha zobuna gas ga su nan zaƙo-zaƙo kumban nan sai ta fito sak a karuwar ta irin tantiran 'yan barikin nan waɗanda ma idanuwansu ya riga da ya buɗe ba sa jin kiran kowa a yanzu kamar yadda ya kasa yin magana yana binta ne da kallo na ƙurilla haka ita ma ta kasa furta ko da kalma ɗaya illa beauty face ɗinsa da ke kallo da take yi a ranta tana ayyana abubuwa da dama duk da ba ƙaramin ƙurjini ya yi mata ba wanda ba za ta iya yin komai a kansa ba Muryan Hasina ne ya ratsa kunnuwansu ya katse musu kallon da suke wa juna a lokacin. Daga can ciki tana zaune akan sofa ita ma babu kaya a jikinta. Sai loluwan jambes da bai rufe mata ko ina na jikinta ba. Jin shirun nan yayi yawa ne yasa ta furta. Baby, wai lafiya? Wane ne a wurin? Jin muryar Hasina ya sa shi ɗan motsawa yana ɗauke idanuwansa da kallon cikin falon, duk da baya hango ciki, yayin da ya soma ya tsine fuskarsa saboda tsananin ƙyama da ƙazanta da Nana take bashi. Ya ƙi yin magana har a lokacin tana ya tunanin shiga ciki. Wail Nana kuma sai ta matsa mishi ma a hanya tana yiwuwar ta face ɗinta da murmushi. Kasancewanta 'yar duniya tuni ta washe fuskanta tana furta welcome, you come, come inside, welcome. She finished talking, looking at him. Sai kuma ma ta saki ƙofan and went inside saying to Hasina, Your guest has come. In a surprise Hasina take kallonta sai dai kan bata kai ga yin magana ba suka da idanuwa da Sharif da ya shigo cikin falo. Wani irin zabura ta nan take sai ga ta ta miƙe ta waro ido a kansa. In a short time her body began to tremble because of the way he looking at her. mai kama da tuhuma game da zallan mamaki wannan kallon da yake mata shine firgitar da tunaninta ke daya ita kuma na ganin kallon da suke wa juna ga kuma yadda sinan ta rude lokaci guda shi yasa ta katse yanayin nasu da faɗin come in and sit down and stay here ta yi magana da kallon Sharif again sai kuma ta kalli Hasina ta sakar mata wani irin kallo mai ma'anoni da dama before ma ta sake faɗin baby zan wuce since kina da bako za mu yi waya Daga haka ta wuce bata jira cewarta ba ta shiga bedroom ɗinta. Yayin da Asina ta kasa katabus a wurin, har yanzu tana tsaye idanuwanta akan Sharif da ya kafa mata nashi idanuwa shi ma ya ki motsawa. Sai dai kan eyes ɗin shi sun soma juyewa saboda ɓacin ran da ya kawo mishi cafka in a short time. take ta sauke kai ƙasa ta kasa haɗa idanuwa da shi tana tsaye babu inda jikinta baya rawa a jikinta har wani zufa ne ya so matsatsafo mata a fuskanta ganin good two minute ya wuce bai motsa ba shi yasa ta yi ƙarfin halin sake ɗago kai tana kallon sa. sai ta sakar mishi murmushi cikin yanayin ruɗewa ta ce sharif sai kuma ta yi saurin gimtse bakinta cikin in ina ta sake buɗe baki a karo na biyu ta ce daya ka zo ka zauna mana me yasa baka faɗa min zaka zo ba idanuwansa ya ɗaga yana sauke su akan Nana da ta fito a yanzu ta kasa tana sanya kaya ta sanya wani kalan mini skirt da guntun riga ko cibiyar ta ma bai ma gama rufewa ba amma wai a hakan wai ta sanya kaya ita ma sai nan ta bi wurin da kallo da idanuwa tana mai haɗiyar yawo saboda yanayin halin da ta shiga a lokacin Nana kuwa rike da wayanta a hannuwa ta nufi wurin Hasina tana murmusawa tare da rungumota a jikinta ta yi mata kishin a gefe da gefen face ɗinta ta before ma ta janye jikinta ta ce bye bye baby sai mun yi waya take Da ƙyar Hasina ta iya amsa mata bayan ta ɗaura yaƙin murmushi akan fuskanta. Tana kallon ta ta fice sannan ta nufi wurin Sharif ɗin. Cikin ƙarfin hali da ƙoƙarin ɓoye ruɗewa da ke tare da ita, ta ce daya wannan zuwan ba zata haka. Sai lokacin ya buɗe baki ya yi magana cikin wani irin yanayi yana sauke mata wani kallo mai kama da tuma ya ce wannan wace ce a ina kika samo ta. Murmushi ta ce ƙawata ce abokiyar karatuna ce abokiyar karatunki wannan ya sake magana yana nuna hanyar fita cikin cikin daƙewa da dagewa ta ce e tabbas ko akwai wata matsala ne ni kike tambaya ko akwai wata matsala ce e, what is the reason why you are dating such a girl kanki ɗaya ku hasina hannunsa ta riƙe idanuwanta a kansa ta ce daya wai menene aibunta na ga dai kan ƙawata ce abokiyar karatuna babu wani abu kuma ai janye hannuwansa yana ƙare mata kallo tare da fitakina a haka cikin wannan shigan tare da wata sannan ita ma tana zaune babu kaya a jikinta but lie kike ce min wai babu komai ko dama a gidan a gidan ma take kwana tare kuke kwana ne yayi magana da ɗan zafafe to me kike nufi ne me kake nufi wai eh ni fa ban gane inda maganar ka ta dosa ba Shiru yayi ya kasa cewa komai, amma zuciyarsa ta farfasa kawai take yi, saboda har ga Allah ransa zarginsa ne ya kawo mishi mamaya. Musamman yadda ya gana na, exactly yadda ‘yan maɗigo suke yi ne, har da masu kan kafafuwa ya gani. Daga ganinta, ‘yar iska ce, ƙarara. Ka zo ka zauna please, kaji? Ka tsaya tsaye kuma ma ka shawo hanya, ka zauna sai mu yi maganar a zaune, kaji? ta yi magana cikin lallaɓa shi don ba ta son ma ya ci gaba da zargin su ballantana ma har ya san gaskiyan abin da ke wakana a tsakanin su in ba haka ba mata san ta riga ta kaɗe sai buzunta in asirinta ya tono a wannan wurin ganin yadda take lallaɓa shi shi yasa ya nemi wuri ya zauna but ma ya kasa hakura ya ce please sweetheart ni ban yadda da wannan yarinyar ba ki rasa da wacce ma za ki yi mu'amala ma sai da ita ba kya ganin yadda ma take ne ina ɗan musulmi zai ina ma ɗan musulmi zai sha'awar haɗa hanya da irin waɗannan kafuran yarinyar da babu kyan gani a jikinta fi sabilillahi ki dube ta da kyau don Allah me haɗin ki da ita me alakar ki da ita wani iri Yasina ta ji a ranta saboda jin yadda ma yake muzan tana na a gabanta shi yasa ta haɗe fuska ta ce please Sharif idan har ba ka san mutum idan baka son mutum ko baka san mutum baka daina mishi mummunan zato baka ta ba amma kake aibata ta haka? Nana ba ta da wani mugun hali, she is kind and helping me in my life. Ita ma musulma ce da kake ganin ta haka, ba ta da wata aibu. Please don Allah ka daina faɗan munanan maganganu a kanta, ba zan ji daɗi ba. Shi kanshi mamaki ne ya sa shi ya bi ta da kallo saboda jin abin da take furtawa. Yadda kike kare ta kamar ta fi ni ma matsayi a wurinki kenan ko? An. Za ki raina min hankali ne? wannan ne za ta zama musulma a haka har kike ce min wata musulma yes of course wallahi musulma ce kuma asalin yar Najeriya ce rayuwa ce kawai ta mayar da ita haka sannan ni ina tare da ita ne ma kawai don ma taimakona da take akan karatu ba wai wani abu ne ya haɗa mu ba ta faɗa hakan tana ɗauke kanta ƙasa but ba na son ma kuma ta ƙara tambayan wani abu in har ma kin ji magana ta to ki rabu da ita kin ji ko ba na son mu'amalar ku ba ta yi mini ba ya faɗa cikin nuna isa da takamar ta matarsa kallonsa ta yi in few seconds kuma ta ce hakan kake so shikenan komai ya wuce amma ban ji daɗin irin wannan zuwan da kake min ba at least ya kamata ma ka sanar min domin dai in tanadar maka ma wani abun aiko hannunsa ya sanya ya kamo nata yana tsare ta da ido cikin sanyin murya ya ce sweetheart zuwan nawa ne ma ba kya so ko kuma dan ma baki shirya min wani abu bane shine no ba zuwan bane ba na so kai ma dai ka sani ba na son ka zo ban tarbe ka bane Kuma yanzu fa ba kasafai ma nake zama a nan ba. Ina kwana a hostel saboda karatu. Yanzu idan ka zo baka same ni ba fa, ai ba zan ji daɗi ba ko? Murmushi yayi yana rungumo ta a jikinsa tare da furta, kar ki damu, ba zan sake miki irin haka ba in har ma ba kya so. Amma ai da laifin ki! tunda ma na tambaye ki ma zan zo ba ma kika ƙi nayi nayi ki amince min na zo kika ƙi Ko kin yarda na zo lokacin? Ni kuma kin san ma ba zan iya jure tsawon lokaci ba na tare da matata a duniyan nan ba ko? sannan ma ina zaune ina shan wahala kuma ina da mata haba Asina. ko tausayina na ma wai ba kya ji ne gani na yake kin ma sauya gaba ɗaya ma komai ma bai dame ki ba yanzu ba irin da ba amma ni kin bar ni cikin wani hali halin ciwo in rayu ko in mutu ko oho ma ke kan ma bai dame ki ba wannan abun fa ba karewa zai ba fa sannan idan ma dan ciki ma kike tsoron mu mu kasance tare za mu iya ɗaukar mataki har sai ma lokacin da kike buƙatar haihuwa tukun za a bari ciki ya shiga ki? sai ya ja tsaiko tare da ƙara ƙanƙame hannuwanta idanuwansa a nata alama ya nuna mata kamar ma mai soma jin janye jiki da ni ko in ce ma soyayyar da kike min mata soma raguwa a alaman da na gani tabbas kin fara rage suna tun har ma za ki iya ma hana ni ma jin daɗin rayuwa da ke bayan kin san cewa a kullum da kishin abun da nake kwana da kuma kishin abun da nake tashi kenan asali ma shi wannan abun ke ma kin san shine dalilin aure but kin kasa tausaya min kin kasa duba lamarina kin kasa nuna cewar ki yadda ki amince ki bani sai ya sake maraice fuska yana furta please please help me sweetheart don't let me die in this situation i love you i'll do whatever you want but for once let me enjoy my life yadda ya rikice mata ta rasa ma yadda za ta yi da shi duk yadda ta so ta kufce masa ta hana shi abin da yake so ta gagara amma ina sharbi yayi nisa baya jin kira ba inda baya taba jikinta Tun a lokacin ya so mu aika mata da zafafan kisan masu tsananin zautar da mutum a lokacin. Domin ya ɗauki ɗamaran dulmu yadda ita ne cikin tafkin ƙaunarsa da dole sai ta bashi mahaɗin kai ba tare da ta shirya ba. Ƙiri-ƙiri ya ƙiraga mata ballantana ya bata ƙofan da za ta nuna ma za ta gudu. tun ba ta jin daɗin abun har ya kai ga tana amsar saƙonnin nashi masu tsayawa a ran wanda ma ake ma ganin irin ganin wurin ma ba zai mishi ba nan take ya sure ta zuwa gado jikinsa sai faman rawa yake Yau Sharif ya samu abin da yake so take nan ya afka mata da iya ƙarfinsa a zuwan zai buɗe sabuwar budurwa fitik sai dai kan bai sha wahala ba wurin shigewa zurub babu tsaiko abin da ya dan so ya ruɗa shi kenan ya tsayar da abin da yake yana mamakin yana mai mamakin yadda ya shige tamkar ma inda aka saba shiga yau da gobe wani ikon Allah duk da Sharif bai taɓa sanin mace ba amma ya fahimci tabbas Sina bai same ta da ainihin budurcinta ba to ina budurcin ya tafi Wannan tambayar ne ya ruɗa mishi kwakwalwa lokaci guda ya soma ƙoƙarin janye jikinsa cikin tsananin tashin hankali da tunanin ya soma da tunanin da ya riga da ya soma shiga da tunanin wane ne ya shiga gonansa tashin hankali. To, wannan kenan. ɓangare na, na kuma da ta fita gidan a motanta, tana fita cikin gida sai ta faka motanta zaune, zaunawa ta yi ta shiru tana tunanin, yayin da take haɗa ka hannayenta a jikin steering mota, fes ɗin Sharif ne yake mata ƙawa a cikin idanuwa. Duk da ita ba ma'abociyar sha'awar ɗa namiji ba ne, amma babu ƙarya ta ga kyawu da tsantsan haɗewa a wurinsa. Wani murmushin gefen baki ta saki tana shafar ta take ta soma jiyo maganganunsu da suke furtawa. Tsaf ta gama jin komai har kushe ta da Sharif ɗin ya gama yi. Har a ranta ta ji babu daɗi, amma kuma saboda jin Hasina na kare ta, yasa ta bushe da dariya a fili ta furta disis. This is your last chance because it won't be happening again. Jin sun yi shuru sai numfarfashinsu da suke yi, hakan ya tabbatar mata da abin da suke yi, wani irin kishi ne nuke ta ba za bata zata Hasina za ta iya cin amanar ta ba har ma ta ketare magana da ta ɗora ta kai ba tabbas sai da Sharif yana da wani babban matsayi a wurin Hasina ba tun yau ba dole ba za ta iya rabuwa da shi ba amma ita ta yi alkawari dole sai ta raba tsakaninsu domin ba za ta iya sharin Hasina da wani can ba yana zuwa yana danne ta wani ma wai namiji kash aikin banza ba za ta taɓa aminta ba ba za ta taɓa yarda da wannan haukan ba wannan lokacin za ta ɗauki mataki mai kyau time yayi da za ta shigo da Hasina cikin ƙungiyarsu tabbas lokaci yayi da ya kamata Hasina ta kasance memba take ta tuka motanta ta bar wurin a tsiyace kamar za ta ƙona motan saboda yadda ma ta bata ta bata wani kalan wuta saboda ɓata lokaci ta a wurin ya tunnuke da hayaƙi wurin ba kaɗan ba wannan kenan Bangaren Jabir, Jabir bai kai ga cika burinsa kan Amra ba, Allah ya koro wani bawan Allah da kenan makota ya fito zai je masallaci. Kawai ya hangi aika aikan da Jabir ɗin yake shirin aikatawa. Shi ya sa ya isa wurin yana dalle su da tocila tare da faɗin wane ne a nan? Kai, kai, lafiya, me kake shirin aikatawa haka? Take Jabir ɗin ya dawo hayyacinsa yana kallon mutumin cikin wani irin yanayi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula fi sha'atillah kar da ya ce fyaɗe za ka yi mata cikin ƙarfi ya iya furta furucin yana ƙara dalle shi da tocila hannunsa da take da haske take kuma ya soma wage-wage yana neman ko zai ga mutane a wurin ganin babu kowa sai ya soma ihu kwarto jama'a jama'a yana faɗin kwarto jama'a don Allah ku taimaka mana ga kwarto a taya a kama ai Jabir na jin haka ya ɗago amara yana riƙe da wandonsa ya cire mazugin Take watsa a guje kafa mai naci na baka bai tsaya ba. Ka ji min matsiyacin yaro, amma kan ma an yi asarar haihuwa a nan. Yarsa ma wacce zai wa ma sai ma ƙanwarsa? Wannan ai Amra ce ta gidan Malam Garba. Ya ƙare maganan yana sake haske ta. Ganin ba ta numfashi alaman ta suma ne, shi yasa ya gyara mata doguwar riganta ya ciccibe ta tunda duk ihun nan da ya yi babu wanda ya ji sa. Take ɗauke ta zuwa cikin gidansu yana kwaɗa sallama. Mama da hankalinta ya tashi saboda jin shiru har yanzu amuran bata dawo ba, duk sun bi sun kasa sukuni daga ita har su Afra. Suna zaune a ɗaki sun yi jugum, Afra tana furta, "Mama, ko in bi bayanta ne in gani?" Kin ga fa lokaci shigowanta yayi amma shiru bata dawo ba. Gashi har ma an kira sallah ana gab da shiga. Mama bata kai ga yin magana ba suka ji sallaman maƙocinsu wanda ma tuni sun shaida sa wato Malam Aƙilu ne. Shi yasa mama ta amsa mishi tana miƙewa tare da ƙara faɗin, "Ana zuwa Malam Aƙilu." Da fitanta sai ta ga ya ɗauko amura a hannunsa, ta take gaban ta faɗin ras. Cikin sauri ta ce, Malam, kamar amura nake gani a hannunka, ƙwarai kuwa ita ce, taimaka min in ajiye ta. Ya yi furucin yana sake nufo inda take, ita kuma jiki na rawa ta buɗe mishi labulen ɗaki tana cewa, ka shiga da ita ciki. Ɗakin ya kai ta shimfiɗe ta kan gadon mama, inda safa da tuni sun tashi tsaye suna kallon ikon Allah ganin yadda aka shigo da amura. ko hijabi babu a jikinta, rigan jikin ma ya yage, gashin kanta duk ya biya barbaje, babu inda jikinsu baya rawa musamman ma mama, Gani kamar ba ta numfashi lokaci guda hankalin su ya ƙara tashi matuƙa, sun yi tsammanin cewa mata mutu. Mama cikin tsananin ruɗewa take faɗin, don Allah malam Akilu me ya samu ‘yata ku shigo min kuka shigo haka don Allah me yake faruwa? wani abun ne ya same ta ka faɗa min don Allah kar ka ɓoye min faɗa min don Allah kar zuciya ta fashe wayyo Allah na shiga na, don Allah malam Aqilu ka faɗa min abun da ya samu ɗiyata wallahi Allah ne ya taimake ni ni ma na fito daga gida na fito daga gida kenan naga wannan yaron dan wurin baban su wato Jabir kenan yana kokarin aikata mata alfasha ita yarinya har ta so mama to zuwan nawa ne ma yasa ma ya gudu wallahi amma da tuni ma ya nufi ya ya ya, ya nufi sa akanta amma bai samu ya aikata ba na zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take maman ta fashe da kuka tana sake rabka salati cikin tsananin rudu da tashin hankali babu inda jikinta baya rawa saboda jin abun da malam Aqilu ya faɗa sai da sai dai hakuri fa amma ku ɗauki mataki saboda kar wannan matsala ta ci gaba da afkuwa kun san yaron nan ba hankali ya cika ba saboda shaye-shaye da yake ku killace yaran ku ku daina barin su suna fita sakaka Allah ya tsare gaba bari in fita kwaso mata sauran kayanta da yake a wurin ko Mama na kuka take mishi godiya duk ta rasa ma abin da za ta faɗa a lokacin saboda ba ƙaramin tashi hankalin ta yi ba, ta shiga ruɗani ba kaɗan ba. Sai ce a babu komai bari in je. Ya fita bar su a nan cirko-cirko daga mama har su afara kuka suke babu kama kafan yaro. Mama don Allah ki ɗauki mataki kar ya ci gaba da kar ya ci galaba akan anti Amra kin ji dan Allah mama ki ɗauki mataki kar ki bar shi yayi mata abin da yake kokarin ya aikata mata dan Allah mama don Allah kar ya kashe mana ita kin ji mama afara ta faɗa hakan tana fashewa da wani irin sabon kuka mai cin rai. To, ya zan yi afara? Jabir bai da hankali, bai da tunani. Kina ganin yadda nake suntiri wurin ubansa amma ƙarshe reshe ne yake juyewa da mujiya. Cewa ma in har ma na sake tako na gidansa ya rantse da Allah sai ya amshe ku kun koma wurinsa, kuma hukuma za ta raba mu. Mu da za mu kai ƙaransa shine wai shine zai kai ƙara mu tunda ba ma da fawanda da fawan da za a dobe mu. ta ƙare magana tana share hawaye da gefen zani yayin da ta kai duba ga inda Amra ke kwance Malam Aqilu ne ya shigo gidan yana sake sallama Mama fitowa ta yi ta hamshi kayan tana sake mishi godiya kamar za ta duka mishi tsabagen farin ciki da take ji na abin da ya aikata mata na alkhairi. Shi kuma yana jaddada mata ta ɗauki mataki tun kan ya aikata abin da yake shirin aikatawa. Sannan ta daina barin su suna fita ko kofar gida ne da zaran mayan mata ya gudun ma samun matsala a rayuwa. To malam, na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi a babu komai sai da safen ku ya juya ya ficewansa a gidan ita kuma bakin kofa ta nufa ta rufe gidan sannan ta dawo ta shiga daki. su Salma duk sun bi sun kewaye Amra suna kallon ta mama ta ce ma Salma ta ɗibo mata ruwa ta zuba mata su gani ko za ta farfado? ruwan ta kawo mama ta amsa ta zuba mata tana ta shafa mata akan fuska can kuwa sai gashi ta ja dogon numfashi ta soma motsi tana bude ta kuwa suka kara suka saka ƙara ta saka ƙara mai firgitarwa wanda ya tsorata su dukkaninsu da alamu a firgice take sai ihu take tana ƙoƙarin tashi ta gudu amma sai mama ta danne ta tana kiran sunanta cikin tashin hankali amra ki natsu mu ne tare da ke don Allah ki natsu but ina bata ji to duka duka anan wurin zamu dakata a littafin sharif littafi na hamsin sai mu haɗu da kwa littafi na hamsin tara ko